wani tashin bam ya hallaka akalla jami'an tsaron farin kaya na civil defense guda bakwai a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Rahotanni dai sun nuna cewa wasu bama-bamai ne da ake zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne suka binne a kan hanya a yankin Galadiman Kogo ta ƙaramar hukumar Shiroro. yayin da su kuma jami'an tsaron da ke ka hanyar su ta zuwa garin na Galadiman Kogo domin kai ɗauki a sakamakon harin da ‘yan bindiga suka kai masu tun a ranar Lahadin nan da ta gabata wani mazaunin garin Erana mai iyaka da garin na Galadiman Kogo da ya nemi a sakaya sunansa ya yi ƙarin haske ta wayar salula. sun zo sun dinga samun gidajen mutane wuta sun da babamai a cikin gari wanda da safiyar nan ma har jami'an tsaro da suke bakin eh, damɗin ɗin zai kokari su kawo ɗauki to ko da suka zo a cikin iko Allah akwai motocin sojoji guda biyu da na civil defense guda ɗaya Allah ya kiyaye na sojojin sun tsallake sai na civil defense ɗin suka taka bom ya tashi ya watsar da su ya kashe mutum bakwai cikin jami'an tsaro Cikin jami'an tsaro ne na? Eh, a cikin civil defense ne, motar civil defense ne. Su ne gaba ɗaya da suke su Allah ya kaddara sojojin sun tsallake. To civil defense da suke bai sai ya tashi da su da haka ya kashe mutum bakwai a cikin su. To suwa suka sa bom ɗin? Eh, 'yan Boko Haram ne. To yanzu wani hali wurin yake ciki ne? a wuri yana ciki ana cikin ɗimuwa wanda gaba ɗaya hanyar ba mai bi. Ƙoƙarin jin ta bakin rundunar tsaron farin kaya ta civil defense ɗin a jihar Niger ya ce tura, to amma tuni rundunar 'yan sandan jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin. Mr. Mande Bala Kuryas shine kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger. Su civil defense ba, safen nan suka ji labarin suna wakilin su je domin su ah, hada spiritual wajen sai shi ba suka samu wannan damu na yanzu wani hali wurin yake eh to yanzu mun riga mai aka yan sanda EOD wato masu aiki da bomba bomba je su ga yadda eh, za su diffusion sura da gawa ba tare da wani damuwa kuma ba kawowa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani karin haske daga gwamnatin jihar Niger to amma ga abinda da kwamishinan kananan hukumomi da masarautu da kuma tsaron cikin gida na jihar Niger Mr Emmanuel Umar ke cewa a ranar Lahadin nan akan kokarin ƙoƙarinsu na yaƙi da waɗannan 'yan bindiga da suka addabi jihar Niger. Muna ma roƙo mutane su ma 'yan community ɗin cewa su building resilience. Ba za mu yi samu cin nasara ba sai da su. Wayannan bindiga ɗin suna son su canja mana rayuwarmu ne. So da mu da su za mu haɗa kai, mu haɗa karfi da karfi mu gan cewa mun kai ga nasara. Wannan hari na tashin bam da yi tamkar wata ƙarin hujja ce da ke tabbatar da cewa mayakan Boko Haram ɗin sun mamaye madatsar ruwa na Shiroro, ɗaya daga cikin tashoshi uku da ke samar da hasken lantarki a Najeriya, har ma da wani ɓangare na ƙasar Nijar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.